وإن كانت شرا فشر وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يوم يصدر يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه عباد الله إن هذا شهر فضيل فأكثروا فيه من الحسنات فأكثروا فيه من الحسنات وحافظوا عليها وداوموا عليها واجتنبوا السيئات وامحوا آثارها بالحسنات وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين أخرج الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن عباد الله اعلموا انه كما كان الحسنات يذهبن السيئات كذلك السيئات يذهبن كثيرا من الحسنات او يضعفنها فأكثروا من الحسنات وتجنبوا السيئات حتى لا يمحى بها كثير من حسناتكم فإن الإنسان مهما كان فإنه لا يستطيع أن يأتي بالحسنات كلها وليس بإمكانه أن يتجنب السيئات كلها لكن الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته وكرمه فإن حسناته تذهب من سيئاته وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له إني قد أصبت قبله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار الآية فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشهدت معنى الصلاة قال نعم فتلا عليه هذه الآية فقال الرجل علي علي هذه خاصة أم للناس عامة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل للناس عامة كذلك فعل السيئات قد يذهب بكثير من الحسنات والحجة في ذلك ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون من المفلس أتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله الذي ليس له المفلس من لا دينار له ولا درهم فقال, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا ويعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا حس فنيت حسناته ولم يقدم عليه أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم لا تبطلوا أعمالكم قال قتادة رحمه الله من استطاع منكم ألا يبطل عملا صالحا عمله بعمل سيء فليفعل لا قوة إلا بالله فإن الخير ينسخ الشر وإن الشر ينسخ الخير وإن ملاك الأعمال خواتيمها فاتقوا الله عباد الله وراقبوا الله سبحانه وتعالى في السر والعلن واعلموا أن يوم القيامة إنما تجزون بأعمالكم فمن غلبت حسناته كان من أهل الجنة ومن أهل النعيم ومن غلبت سيئاته كان من أهل النار والعياذ بالله واعلموا عباد الله أن الذنوب التي تذهب بالأعمال الصالحات على قسمين منها ما يتعلق بحقوق الله بحق الله وحقوق عباده ومنها ما ذكرنا في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن فيها حق الله فإن فيها حق الله سبحانه وتعالى فإنه قد حرم الظلم يا عبادي إني حرمت الظلم إني حرمت على نفسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فالله سبحانه وتعالى حرم الظلم فمن أقدم على الظلم فقد هتك حدود الله سبحانه وتعالى ثم تعلق به حقوق, الله حقوق العباد فيستوفى فيستوفى منها من أعماله الصالحات وكذلك من الذنوب ما هي من الذنوب ما هي محض حق الله سبحانه وتعالى منها الكبائر ومنها الصغائر منها الموبقات التي توبق صاحبها وتوبق أعماله والمحقرات من الذنوب إذا أكثر منها العبد فإنها تحيط به يوم القيامة قال الله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن هذه آية ضربت مثلا لرجل غني يعمل من الصالحات ثم بعث الله إليه الشيطان فعمل بالسيئات فأغرقت أعماله فاتقوا الله يا عباد الله واتقوا الله يا عباد الله وأكثروا من الحسنات لا سيما في هذا الشهر الفضيل فالحسنات بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabin mu musulmi mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala yana mana sakayya ne ranar gobe kiyama yana mana hisabi ne akan ayyukanmu ayyukan da muke shukawa a wannan rayuwa ta mu ta duniya wanda duk ya kyautata kyawawan wanda duk ya kyautata ayyukan kamar wato akwai tazara mai yawa tsakaninsa da munanan ayyukansa Allah ce to yana ku kansa yana jan hankalinku yana jan kunnuwanku lalle Allah mai tausaya wa bayansa ne haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa a wannan ranar mutane za su fito daga kaburburansu daban-daban don a nuna musu ayyukansu wanda ya aikata daidai da ƙwayar zarra na kyakkyawan abu na alkhairi to zai ga sakamakonsa wanda ya yi aikin sharri gwargwadon ƙwayar zarra to shi ma zai ga sakamakonsa a ranar ubangiji subhanahu wata'ala yana cika mana ayyukanmu ne inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha ayyukan ku ne nake kididdige muku a nan rayuwar kuma zan cika wanda ya samu akasin haka to kada ya zargi kowa sai kansa muna cikin wannan wata mai alfarma watan da Allah subhanahu wata'ala yake buɗe ƙofofin rahamarsa yake karbar ayyukan bayinsa su mu yawaita ayyukan alkhairi mu yawaita kyawawan ayyuka a cikin wannan a cikin wannan wata mu kuma dimanci waɗannan ayyuka har bayan wannan wata mu guji munanan ayyuka mu sani cewa kyawawan ayyuka suna shafe bi'at zalika zikra lizuka suna tafiyar da munana wannan tunatarwa ce da wa'azi ga waɗanda suke masu tunawa masu wa'azantuwa haka nan ya tabbata cikin jami'ut tirmidhi hadisin abu zar da mu'adh ibn jabal annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ka kiyaye Allah ka kiyayi dokokinsa a duk inda kake sannan ka bibiyi mummunan aiki da kyakkyawa sai wannan kyakkyawan ya goge mummunar sannan kuma ka yi wa mutane kyakkyawar mu'amala wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan ka yi mu'amala da mutane da kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawan hali mu sani kamar yadda kyawawan ayyuka suke tafiyar da munana to haka nan munanan ayyuka su ma sukan tafiyar da yawancin kyawawan ayyuka yawancin kyawawan ayyuka sukan tafi a dalilin mummuna Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku bi Allah ku bi manzansa kada ku ɓata ku, kada ku ɓata ɗa'ar da kuke yi wa Allah da manzansa da munanan ayyuka qatada ibnu da'amatu sadusi yana cewa wanda duk yake da dama daga cikinku to kada ya ɓata wani kyakkyawan aiki da ya san yayi da wani aiki mummuna wanda duk yake da dama daga cikinku kada ya kuskure ya ɓata kyakkyawan aikinsa da wani mummunan aiki babu ƙarfi sai tare da Allah ya ce lalle alkhairi yana shafe sharri haka nan sharri yana shafe alkhairi yake cewa wa inna milakal a'mali tattaruwar al'amura da ƙarshen su duka shine khawatimuha abinda mutun zai cika da shi ƙarshen abinda mutum zai cika da shi shine abin la'akari don haka mu kiyaye zunubai waɗanda za su ɓata mana kyawawan ayyukan da muke yi a irin wannan watan su ɓata mana sallanmu su ɓata mana azuminmu su ɓata mana zakkanmu su ɓata mana hajjinmu da umara su ɓata mana duka kyawawan ayyuka da muke yi zunubban da suke ɓata ayyuka iri biyu ne zunubban da suke ɓata ayyuka ko su raunana kyawawan ayyuka iri biyu ne akwai zunubin da ya shafe da haƙƙin Allah da haƙƙin bayinsa haƙƙin Allah a cikin wannan zunubi shine saba dokar Allah wanda ya haramta wannan abun sannan mutum ya yi shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa kamar yadda ya zo a cikin hadithin Abu Huraira wanda Imam Muslim ya rawaito annabi ya ce wa sahabbansa ko kun san wanda yake wasashe ya sashe ranar gobe kiyama kun san wanda yake al ya sashe wanda ba shi da komai sahabbai suka ce ya sashe a cikin mu shine wanda ba shi da dinari ba shi da dirhami wato ba ya da komai na ainihin wadata ta duniya annabi ya ce ai ya sashe wasashe a cikin al'ummata Shi shine wanda zai zo ranar gobe kiyama ya zo da ɗimbin sallah da azumi da zakka amma sai ya zo ya zagi wancan ya yi ma wancan ƙazafi ya ainihin zubar da jinin wancan ya ci dukiyar wannan ya daki wancan sai a zo hisabi a riƙa ɗiban kyawawan ayyukansa ana raba musu a iba a ba wannan a iba a ba wancan a iba a ba wannan yayin da kyawawan ayyukansa za su ƙare ƙaraf kuma gashi bai gama biyan haƙoƙin da suke kansa ba sai a rika ebo laifuffukansu kuma ana caɓa masa ana ebo laifukan su ana yaɓa masa da ƙarshe a jefa shi wuta to wannan shine matsiyaci wanda ya zo lahira tsiya-tsiya ba tare da komai ba gashi ya zo da tilin ayyuka amma ba su amfani shi ba ya yi su amma sun tafi zuwa ga wasu mutane da ya cutar ya cutar da aikinsa ko ya cutar da bakinsa ko ya cutar da munanan ɗabi'unsa saboda haka mu guji ayyukan zunubi waɗanda za su iya cutar da mu haka nan daga cikin irin abubuwan da za su lalata mana ayyuka akwai ayyukan kaba'ira ayyukan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su almubiqat waɗanda suke halaka mai aikata su suke lalata masa aikinsa <coughs> suke lalata masa ayyukansa akwai waɗanda suke ƙanana ne amma idan suka tattara zunubai ne sagair ƙanana amma idan suka yi suka taru akan bawa to zai tashi a ranar gobe kiyama sun yi rinjaye akan kyawawan ayyukansa saboda ka kakkure hina laifuffuka ko mun kankanta su kada ku rena su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa iyyakum wa muhaqqaratiz zunub iyyakum wa muhaqqaratiz zunub ce ina gargadin ku ku guji laifukan da ake rainawa. ce ina ma matsalo muhakkaratun zunub, ka matsali ƙaumin nazalu bi batni wadin, fa ya ji uha zaɓi udin wa ha zaɓi hatta an gajat kuzu zahun. ya ce misalin laifukan da ake raina su, kamar mutane ne da suka sauka a wani kwazazzabo, suna son abin da za su gasa gurasa su da shi. sai wannan ya je ya kawo ɗan ƙire wannan ma ya kawo ɗan ƙire wannan ya kawo ƙire aka haɗa ƙirare sai gashi sun gasa gurasa su da wannan ƙirare ya ce to haka munanan ƙananan ayyuka na laifi da ake renawa ya ce in yu'khadh biha sahibuha yahlik in dai Allah zai kama mai yin waɗannan ƙananan ayyukan to zai halaka annabi sallallahu alaihi wa alihi yana gaya wa anana aisha radiyallahu ta'ala anha yace ya Aisha iyaki wa muhaqqarati dhunub fa inna laha min Allah taliba iyaki wa muhaqqarati dhunub ina miki kashedi da zunuban da ake rena su tace to akwai mai neman sakamakon su a wurin Allah saboda ka kada a rena zunubai ranar gobe kiyama ai awo za a yi abinda mutum ya zo da shi na kyawawan ayyuka idan sun yi rinjaye to shikenan shine zai tafi zai tafi aljanna faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wal waznu yawma idhin al haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون saboda waɗannan ayyukan da muke yi su za a auna da ƙananan da manyan duka littafi ne da za a kashi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha da manyan da ƙananan duka an ƙididdige su to haka nan za a ɗora su akan mizani yayin da mutum yake rena laifuffukan da yake yi yake ganin su ba a bakin komai ba rana gobe kiyama sai su bashi mamaki abu ayyub al-ansari radiyallahu ta'ala anhu yake cewa mutum zai aikata aiki wanda yake mai kyau ya rika ji da wannan aikin yana ji da wannan aikin sai kuma ya manta da ƙananan laifuffukansu ya'malu hasana wa yathiqu biha wa yansa almuhaqqarat fayalqa Allah azza wa jalla fayalqa Allah azza wa jalla khasi'an yana mummunan aiki amma yana raina wato yana ya aiki mai kyau to amma kuma ga wasu ayyuka marasa kyau yana raina su sai ya zo ya wayi gari ya gamu da Allah subhanahu wata'ala a tsiyace a taɓe yace kuma wani da zai ainihin aikata mummuna ya ci gaba da tsoro da fargaba akan wannan laifin da ya aikata yana tuba yana yawaita istighfari sai kaga ya haɗu da Allah yana cikin aminci don haka kada a rena wato kyakkyawan aiki kada a rena mummuna duk yadda yake kai kokarin ka guje shi mumini har ko da yaushe yana ganin laifinsa zinubansa yana ganin su kamar wani dutse ne rataye saman sa kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yake cewa innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa alai, kamar yana ƙarƙashin dutse a zaune yana gudun dutsen ya faɗo masa amma alfajir yara zunubahu yana ganin zunubansa kamar ƙuda ne da ya bi ta daidai hancinsa ya sa hannunsa haka ya kaɗe shi saboda haka mu yawaita ayyukan ƙwarai a cikin wannan wata mai albarka Allah yana ninninka ayyuka masu kyau tun daga goma duk aiki ɗaya da mutum zai yi Allah zai ninka masa shi goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha in dai kai aiki ɗaya mai kyau to Allah ba zai baka sakamako ɗaya tak ba sai ya ninka maka shi daga goma zuwa ɗari bakwai ila sab'umi'ati dha'fin ila ad'afin kathira wallahu da'ifu liman yasha saboda haka mu yawaita aikin alkhairi mu guji munanan ayyuka mu guji bata ayyukan mu da munanan ayyuka mu guji bata ayyukan mu na kwarai da munanan ayyuka kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar yanzu dayan ku yana fatan ya zanto yana da gona yana da lambu wanda yake cike da itatuwan dabino da inabai ga ƙoramu suna gudu ta ƙarƙashinsu fa asabahu al-kibaru girma kuma ya zo ya kama shi walahu zurriyatun du'afa gashi yana da yara ƙanana masu rauni fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat sai wata guguwa mai kunshe da wuta ta zo ta samu wannan gonan nashi gonan tashi ta ƙona masa ita ƙurmus waye zai yi fatan haka shine sayyidina Umar yake cewa wannan misali ne da Allah subhanahu wataala ya ya bayar na mutumin da Allah ya wadata shi ya tsaya yana aikin kwarai daga ƙarshe shedan ya zo masa ya yi masa waswasi ya shiga munanan ayyuka suka lalata aikin da ya yi gaba daya to haka nan gobarar munanan ayyuka take kona kyawawan ayyuka gaba daya mu ribaci wannan lokaci mu yi ayyuka na kwarai mu yawaita addu'a ga kawunanmu da iyayenmu da malamanmu masu rai da waɗanda suka koma ga Allah mu roƙi Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu Allah subhanahu wata'ala ya karɓi kyawawan ayyukansu ya yafe musu kurakuransu da laifuffukansu mu yi wa kawunanmu da ‘ya'yanmu da matanmu addu'a musamman a cikin irin wannan lokuta masu albarka mu yawaita yi musu addu'a mu yi wa ƙasarmu addu'a shugabanni da suka samu madafan mulki mu musu addu'a Allah subhanahu wataala ya riko da hannunsu Allah ya hada su da mashawarta abokan aiki nagari waɗanda za su tuna musu idan sun manta za su taya su su taimaka musu idan sun tuna اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا